Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Hibba kashi na goma sha biyar. Suna ɗakin Hibba da ya dawo daga masallaci. Mikiwa sun titi ta ce, "Mun ka?" Haka Hibba ta fara yadda ta zama Ed France, tunda har ta yi kawa, saura ta yi saurayi. Wani irin bugawa kirjin da ya yi a yayin da Fatima ma ta shiga rudani. Ba ta fahimta abin da ke faruwa. dan kallon himba da alamar tambaya ruku hannun sun tejewa da ya ce mu je daki sai an jima kin ga karatu za su yi tun da suka fita himba ta sun fi da kai sai dai ita fatima ta shiga rudani domin ta kasa fahimtar komai sanai ne da ta himba ta shiga a yanzu yanzu ba za ta iya tambayar ta komai ba bayan jawar da muhammad sun dawo sallar isha'i himba da fatima ma sun yi nasu suka sauko fatima ta taya himba suka haɗa jalof ɗin shinkafa da vegetable da drink na abarba da lemu sai gasasshen kaza kasancewa sinti na son gasasshen kaza sun jera abincin suna falo muhammad na kallon katon fatima da hibba na taya shi wanda ita hibba idanunta ne kawai a gurin hankalinta na wani wuri kuma duk fatima na kula da ita suna zaune jawar da sintiya suka sauko hannunta na makalar da nasa ta sha wani fensil jins da t-shirt fari mai gajeren hannu ta tattara gashin ta tsakiya ta kame shi ta dunkule kallo da hibba ta musu ta cire idanunta wani kaya ta ji ta soki kirjinta. hibba sun ta kira sunanta ta amsa ta ce me kika dafa cikin wani irin murya hibba ta ce shinkafa sun ta ce na gode kanwata. Na yi kiwon girkin ki shi yasa nake so ki aure a nan. kar ki ƙara yin nisa da mu kin ji? Dan kallon ta da yi cikin sa'a ita ma haka. Ta cire idan ta yi dan murmushi ta ce mu je ki ci abinci. Suka miƙe har Fatima Mahmud hankalinsa na kan TV. Fatima ta riƙo hannunsa suka yi daine. Suna cin abinci sun tana ta ba su labari tare da tambayar su karatunsu suna dan ba ta amsa yayin da Hibba ba wani cin abincin take ba sosai. jawadi da hankalinsa yana kanta Fatima ma duk tana lura da su. bayan sun gama cin abinci iba da fatima suka gyara gurin sannan suka gyara kicin suka fito za su haura sama Maman na kwanci kan kafe tana game tablet ɗinsa, Cynthia na kwanci cinyar Jawad, shi kuma yana aiki a laptop ɗinsa. Za su wuce jikinsa ne ya bashi tana gurin, ya dago ya ganta. Ita kawai bata san suna gun ba suka wuce ita da Fatima. Bayan kusan awa daya Mahmud ya zo ɗakin Himba, ta yi masa wanka, suka yi karatu ta kwantar da shi, ta kullo masa kofa ta koma ɗakinta. Bayan Fatima ta yi wanka, Himba ta bata kayan bacci ta saka, ta hau kwamfuta, Himba ta fara duba abubuwansa na makaranta. ita ma wanka ta saka kayan bacci riga mai wando iya gwiwa ta shafa humrarta ta zauna gefen gado ta yi shiru kashe kwamfuta fatima ta dawo kusa da hibba ta zauna ta ɗanye shiru kafin a ƙarshe ta ce don allah ina so na fahimci rayuwarki ta ci gaba karki manta kin san kusan komai game da rayuwata na baki labarin iyayena duka rasu daga ni sai yayana da ke aiki a nan. ina zama da kawo wanda ya karɓi kuɗi sosai a hannun hakimin garin mu a mali cewa zai bashi aure na ni kuma bana so ni da yayana karatu muke so ne kafin na aure wannan dalilin ya saka yayana ya ɗauko ni da dawo nan na gama digiri ɗina a kwamfuta yayana ya nema min aiki amma ba na son aikin in a so na ne na fara sanin addini na sosai shine na fara zuwa darasi dan aje zuciya ta yi ta riƙo hannun hibba ta ce dan Allah ki maki bani labarin ki ni tunda na fara ganin ki nake jinki kamar jini na still shiru hibba bata ce komai ba Fatima ta tashi ta kulle kofa ta dawo ta sake riƙo hannun hibba ta ce mijinki ne shi ko kuka hibba ta saki Fatima ta rungume ta sosai ita ma hawayen ta fara domin ko hibba bata yi mata dalla dalla ba ta fahimci abin da ke faruwa yanzu sosai hibba ke kuka tana da haƙuri da juriya sosai akan komai a batun da fara sanjawa da haƙurinta ya ragu shafa mata baya fatima take daga bisani ta ɗago ta suna fuskantar juna ta ce a ƙasar da mace ɗaya ce aka sani a komai na namiji ya kai take take aure shi da wannan tsarin da kirki ta dan bata labari kaɗan cewa iyayen suka musu aura fatima ta ce ban san yana da wannan matar ba girgiza mata kai kawai hibba dai fatima ta ce amma me yasa ke baki faɗa musu ba kuka hibba ta sake saki to sai hibba fatima ta ji because ta gane hibba na mugun san yau da ta yi ta rungume, ita ma ƙwalla take, tana jin gaskiya ita ba za ta taɓa iya jure rayuwa a haka ba. Bayan kusan awa biyu suna ɗan hirar makaranta, Fatima na ta ƙoƙarin ganin ta saka hibba nishaɗi. Hibba ta miƙe ta ce, bari ta haɗo musu kofi. Fatima ta ce, to. Ko da hibba ta sako, still suna falo, sun ce ta ce, hibba ba kuwa ta yi bacci ne? A'a, ta ce zan haɗa mata kofi. John kallon ta yake kamar ya je ya haɗiye ta. in Ingiwa ita ma sun ta ce, ni ma ki haɗa da ni, zan koma ɗaki bacci nake ji. Tunda muka fara exam san bana samun isasshen bacci. Tana magana tana haurawa sama. hiba ta ce to ta wuce kicin tana kicin tana haɗa kofi ɗin ta ji ƙamshin turarensa yi ta kamar bata ji ba sawa ya tsaya bayan ta jikinsa na gugan juna idan sun kuya da shinshina wuyanta wani iri take ji tsikar jikinta ya fara tashi shafa ta yake da hannayensa ya kai hannunsa kan hip ɗinta yana shafawa wani bugun ajiye zuciya ta saki tura harshen sai a kunnenta kofin hannunta ta saki ya fashe jiyo ta ya kama bakinta ya fara tsotsa hippocor ya lalata ta Mun ta da duk bacin ran da take ciki ta fara mai da masa martani kamar ba a kicin suke ba Ruko kugun ta yi bakin su na manne har gurin kofar kicin din ya kulle juyar da ta jikin kofar wani irin yanayi suke ciki da duk basa cikin hankalinsu a haka ya fuske mata riga da wando a tsaye bayan tana jikin kofar kicin din ya sarrafa ta wani irin rukunkume shi ta sosai tana ba shi haɗin kai bayan kuma ya faru su duka suka zauna a ƙasan gurin hibba hawaye take sosai wannan rayuwa har yaushe ɗakuna bircik a gida shi ma kama kansa ya yi shiru haka za su cigaba da rayuwa irin wani yanayi na ɓoye-ɓoye sai dai daure ya mai da kayansa ya miƙe da kansa ya mai da mata kayanta ya mata fik ya ce love you a sarki muryarsa ya buɗe kofar kicin din ya fita ya wuce ɗakinsa shi da sun da har ta fara bacci jin shiru hibba bata kawo mata kofi ba da kyar ta ta ƙara gyara kanta ta je ta ɗauki faka ta kwashe kofi ɗin da ya fashe sannan ta kunna abin haɗa kofi ta zuba ruwa ta tsaya yayi ta zuba a kofi uku ita da Fatima da sintiya ko ta shiga ɗakin sintiya yana kwance sintiya ta rungumo bayansa aje mata kofin da ta fito ta wuce ɗakinta da tun Fatima ta yi bacci abinta kasa tashin da dai don haka ta ajiye kofi din a tebur din kwamfuta ta kwanta ita ma sai dai baccin bai da niyyar daukan ta kusan uku da minti goma sha bakwai na dare bacci ya dauke ta da kyar wanda shi ma jawad sai kusan asuba baccin ya dauke shi da asuba bayan fatima da hibba sun idar da sallah suka yi tilawa qur'ani tare bayan sun gama wajejen bakwai na safiya hibba ta tashi muhammad fatima ce ta masa wanka ta shirya shi ya karya suka fito za su kai shi school da kishi a kantin da school da ke karyawa bayan sun ajiye muhammad hibba na tuki suna dan hira da fatima fatima ta ce yaushe za ki je ganin twins Hibu ta ce nan da sati bakwai insha Allah. Fatima ta ce kila zara kaki in dai ba za ki dade ba. Hibu ta ce just kwana goma kawai zan yi insha Allah. Fatima ta ce to tare za mu je. Ta ce ni kira mana gansu ba a hudu ba. Da Hibu ta yi fakin gefen hanya ta kira Rahine. Rahina na goye da Na'imi na dan rigima tun da suka fara hakuri. Irfan na gun uwani. Rahina ta juya tana ringin ta daga ta ce, "Adda ina kwana?" Ibu ta ce, "Lafiya, ina mami?" Rahina ta ce tana bangaren Abba. Ibu ta ce, "Ina sai Irfan?" Ta ce, "Ga su nan." Ibu ta ce, "Ki hau WhatsApp, zan kira ki." Rahina ta ce, "To." domin duk da ya saka mata sai mai koya mata komai ta iya da kanta ma wani sa'in take kiran yabba dan ma yanzu ita ma Abba ya saka ta Islamiyya tana zuwa da karfe 3 ta dawo shida tukunna uwa ta wuce ko da kunna data Hibba ta mata video call suka gaisa da Fatima ta sauke na im Fatima ta ganshi shi la ita ma ta yi gani yadda yayi wayo ta ce wa Rahina ta kawo Irfan Rahina ta je ta ba uwa im ta amso Irfan Sabu kamanninsa da Muhammad wanda kamannin Jawad ne Fatima ta kalli Hibba ta ce ya cika kama da babansa dan murmushi Hibba ta yi sun dade kafin su kaiwa na sallama ta kashe wayar tana yar kwalla tunda ta bar Najeriya babu ranar da ba ta kwalla inda tana yaranta lallashin da Fatima ta yi suka wuce gida ko da suka isa sun ce na falo da mijinta ya yi shirinsa cikin t-shirt parasol mai dogon hannu amma ya daɗe hannun sai dogon bakin wando da bakin kwafashu da baƙin safa yana ɗora agogo da alamar sauri yake ya makara sun ce ta rungumo shi ta baya wani ƙululu hibba ta haɗiye fatima ma ta juya ta kalle ta daga yanayinta haka suka daure suka gaishe da sun ce da jawad fatima ta haura sama Sinti ta ce, "Yau hiba bari na dauko miki tsara baki." Ta saki jawar ta haura sama. Juya yana kallon ta sunfi da kai. janyo ta yi rungumi har da ajiyar zuciya. Tukune mata fake goshe wuce. Sai da ta ce ta tayar da mota tukunna ta dawo hankalinta. Tana gun Sinti ta miƙo mata wata jaka. Karɓa ta mata godiya ta haura sama, ta samu Fatima na kan kwamfuta. Sai kusan biyar da minti goma sha hudu na yamma Fatima ta fito cikin shirin ta za ta wuce. Ibu na sanye da doguwar rigar shadda daidai jikinta, dogon hannu siriri. Ta yi kyau sosai, mahaifi ta yane kanta da shi. Muhammad da mamansa na falo Fatima ta min sallama Muhammad na cewa please wata rana ta rika zuwa suka fashe da dariya tukunna Fatima ta min sallama suka je Hibba za ta fitar da ita layin su sai ta hau taxi ta karasa gida sun fito nan yayin Fatima ya kira ta yace tana hanya ne ce eh yanzu suka fito yace su faɗa masa inda suke sai ya karaso domin yana cikin layin dama ya zo daukar ta Fatima ta faɗa masa ya kashe wayar bakin Hibba ta suka fito suna jikin mota suna dan hira suna jiransa can sai gashi ya karaso suka gaisa da Hibba suna ɗaya suna dan hira yana tambayar sa karatun su Jawad yanzu ya shigo layin yana dawowa daga aiki kamar an barki ya hango su. Fakin shi ma ya leko tabbas hibba ce da Fatima da wani namiji. Wani irin bakin ciki ne ya kare shi. Ƙara sawa ya gurin sa yi fakin ya fito. Hibba ta kirjin ta ya buga. Ganin halin da Hibba ta shiga Fatima ta gaida Jawad sannan ta nuna masa yayanta. Ya mika wa Jawad hannu suka yi musabaha sannan suka masa sallama suka wuce. Yana tsaye yana kallon ta ita ma din haka. Daga bisani ta sunfi da kai. Bai ce mata kalaba ya juya ya shiga motarsa ya tayar ya wuce. Ita ma jiki ba ƙwari ta shiga nata ta juya gida. ko da ta iso gida mamar kadai ne a falo da school books sai yana dubawa ganin magarba ta gabato ta ce masa ya zo ya shirin masallaci ya ce to ya aje book ɗin ya mike miƙe tarƙuwansa suna haurawa shi ma yana saukowa sanye da jallabiya hashkala da alama masallaci za shi kallon da yake haska karaso inda yake muhammad ya ce papa ka jira ni in yi alwala to kawai ya ce ya su sauka su kuma suka haura bayan sun dawo isha ibu na ɗaki su suna falo wai ta fara rigin daga fatima ta daga fatima ta ce kin koma gida lafiya ibu ta ce lafiya kalau kufa Fatima ta ce lafiya, ta ce ya Romeo. Cikin rashin fahimta Fatima ta cewa, dariya Fatima ta ce, kin fiya yarinta, mijinki mana. Murmushi hiba ta yi. Fatima ta ce kin ga da yake kallon yayana kamar zai zane shi, ta sake sakin dariya. Hiba ta ce kin fiya tsokana. Fatima ta tsaye da dariya ta ce, da gaske tun lokacin ki na gane na san ki da yawa. Ta yaje zuciya ta ce, amma na rasa me yasa zai ce kuna rayuwa a haka. A je zuciya himma dai domin ta lura Fatima na da wayewa sosai. Ta ce a hankali, please karki zarge ni da rashin sanin ciwon kaina. Fatima cikin tausayawa ta ce, kar "Karki damu, na san dalilin ki na jurewa, amma dole wannan abin ya zo ƙarshe. Kin cancanci ki samu rayuwa da mijinki da yaranki." Sun dade suna hira kafin suka yi sallama. Himma na zaune da wani littafi na makaranta Muhammad ya shigo, jikinta ya kwanta ya ce, "Anti, ki shirya mami ta ce za mu fita." Dogon riga ja ta sa irin na zamani mai igiya ta daure cikinta da ke shafa kamar bata taɓa haihuwa ba. Ta sa flat loafers baƙi. Ta yane kanta da gyalar rigar, ta ɗan shafa humra, ta sako suna ƙasa suna jiranta. Sun tana sanye da crazy jeans da t-shirt fara mai karamin hannu ta ɗora munki jacket a kai ta kama gashin ta tsakiya ko Kwasan yake da t-shirt mai dogon hannu sai dai nan da hannun sky blue ya sa necktie sai dogon bakin wando da bakin cover shoe ya kyau sosai cikin nasa kamar ba mai ciki a shafi amurdi. mamuri ya sha suna ɗan su milk kala ya yi kyau shi ma ko da hibba ta sako su daga kallon ta suka yi sun ta matsa kusa da ita ta wow kanwata kin yi kyau a hankali da dan murmushi ta ce na gode hannun jawar sun ta riƙe ta ce mun ka mu je wani da suka je na yan kowa ya oda abin da yake so hiba ta ce gurasa take so aka kawo sun te jalof ɗin kuskus muhammad da babansa shinkafa wani tabar da ɗan nesa da su wasu matasa ne larabawa da ba za su fi shekaru talatin ba ɗayan ke ta aikin kallon hibba sam ita bata ma kula da su ba can sai gama cin abincin aka kawo musu fruit suka suna shirin tafiya jari biya wani ma'aikacin restaurant ɗin ya zo da wata babbar roba irin nasu na take away ɗin turai cike da gurasa ya miƙa wa hibba kallon su da gaske da jawar da sinti da ma ita kanta hibba sai nuna musu tebur ɗin ya ce ku gane ce a bawa gimbiya wani abu ne to wa jawad ma'ogaro bisa san da ɗauki roba bai jefar ya fice sun da hibba da muhammad suka hau bayansa shigar da suka yi babu magana sun ce na gaban muhammad da hibba a baya jawad ya fige motar yana tayarwa su ma suka tayar da nasu bizin suke hajjawa da ya shiga tukuna su ma suka juya suka tafi cikin zafin rai suna shiga ya haura sama sun ta bi shi, ibu ta riko hannun muhammad suka haura ɗakinsa ta kai ta canza masa kaya zuwa na bacci ta kwantar da shi ta fito ta wuce ɗakinta yana zaune sun ta ƙarasa ta zauna kusa da shi ta ce mun ka ka daina yin haka na san kana protecting ɗinta ne amma ya kamata ka gane himma ta fara girma tana da wayo dole za ta so ta samu saurayi da ya rayuwa kamar kowane mai shekarun da ko ka san famud kenan da mori sai kuma musulunci doguwa jihadi yana kallon ta kiri kai ta ce duk saboda yadda yake son himma ina ganin da haka zaka amince ya aure ta ta ci gaba ni nake ta hana shi da tuni ya bi ta Najeriya domin na faɗa masa bani da information din komai na ainihin state ku baka taɓa bani labari ba baka taɓa bari na sani bari in san iyayenku kallon ta ya ce karatu nake so ta yi sinti ta ce muka hibba budurwa ce mai ɗaukar hankali ko karatun ta je nan ma samarin za su bi ta jawar da tuni idanunsa suka gama rinewa ɗan waye ya ce mata ta je ta yana sanya huta dafa shi ta yi sanin ta ce ka yi tunani tun da ta fita jiwa da buɗe wayan shat sa ya kwanta da idanunsa lumshe sai dai ba bacci yake yi ba bayan sinti ta fita ɗakin hibba ta shiga hibba har za ta kwanta ta ce ta zo zama yi kanta na ƙasa sinti ta fara magana hibba ki ya guri da yadda zaki ga yayin ki yana yi anan ba wai yana takura ki bane yana son kare ki daga 'yan iskan samari maza anan suna da wuya fahimta amma ki haƙuri yayin ki yana son ki shi yasa baya so ki faɗa hannu mara kyau kin ji kiri da kai hibba dai ta ce na gode suka yi sai da safe sun ce ta san jawar yana da sauki amma in yi fushi babu daɗi don haka ta wuce ta da kulle bayan fita sintiya hibba ta miƙe tana son sanin halin da yake ciki fitowa ta nufi ɗakinsa ko tsoro ba ta ji tura ƙofar ta yi yana kwance idanunsa a lumshe shiga ta ta kulle ƙofa ta karasa gaban gadon kusa da shi ta je ta fara cire masa ballar rigarsa ga baki daya a hankali ta ce dan ta shi ɗauwa yana kallon ta ta cire masa rigar ta zare masa takalma ta shiga bayi ta haɗa masa ruwa mai ɗumi riko hannunsa ta suka karasa ta dawo ta zauna a gefen gadon kusan mintuna ashirin ya fito ɗaure da tawula ugunsa da sauri ta miƙe ta karasa gabansa hannunsa ta riƙo suka zauna bakin gado ta ɗauko masa lotion ɗinsa da nibiya ta fara shafa masa ta gama ta maida ta ɗauko body spray ɗinsa ta fesa sannan turaren sa na lacoste sanan da buɗewa drop ta ɗauko masa boxer da wani pajama fari da ratsin blue riga da wando ta ajiye masa mikewa yi kanta na kasa ya saka ya koma ya zauna mikewa ta buɗe kofa ta sauka kicin ta hado masa kofi ta dawo ta sake kulle kofar ta mika masa amsa yana kallonta. bayan ya shanye kofi tana zaune shi ma ya ɗan dafe kansa a hankali ta tashi ta dawo kusa da shi ta ce gobe akwai ofis ka kwanta yanzu dare ya fara nisa rukwan da yana kallanta dan hawaye ta share da kanta ta rungumo shi kam suka manne da juna a hankali ya ce please ki dan zauna da ni na samu bacci cikin wata irin murya ta ce to yau kwanan sinti 23 da dawowa tana aiki ne online ibu na zuwa makaranta suna falo hibu da muhammad na kallon katun sinti na waya da nila sun ta ce yaushe za ki zo nila ta ce jibi saboda yana ya zo kuma kwana goma kawai ya dauka na hutu ba na so na zo na bar shi saboda kafin na koma hutunsa ya ƙare sun ta ce oke amma fa gidana za ku sauka ba na son maganar hotel kin ji dariya nila ta yi ta ce to anti Sinti ta ce akwai kanwar jiwa shekarun ku kusan ɗaya zaki ji dadin zama da ita Lili ta ce to shikenan da miji bukin zan fada miki Sinti ta ce to ki gaishe da faran ɗinki Lila ta ce za su ji suka yi sallama bayan gama wayar Sinti ta dubi Hibba ta ce Hibba za mu baki jibi mace za ta sauka a ɗakin ki mijin gidan mu da da ki fara mata shiri zaki so ta tana da kirki Hibba ta ce to Tunda suka tashi da safe, Sinti take ta faɗa wa Jawad zuwan Nila, sannan ta ce, "Please mun ka, ka yi haƙuri, Maurice na so ya dawo gurin Hibba su fara sanin juna." bai ce mata bai wuce ofis kusan biyu da minti biyar na rana sunila suka sauka jiyar ita da wasim a nan airport suka si sim suna zaune sai ga mota ta yi fage sun ta fito da sauri domin hibba ke duki rungume juna suka yi da nila wasim na gefe yana latsa waya nila suka karasa da sindi sa gaisa sun ta ce mu wuce kawai kun sha hanya na ji daɗi kanwata suka karasa gaban motar hibba na riƙe da waya kanta na sunkuye sun ta ce hibba ga bakin da ta dago ya kalle ta kirjinsa ya buga wani irin kallo yake mata sai da Nila ta taba shi tukunne ya dawo hayyacinsa suka shiga baya shi da Nila Sinti na gefe Hinti tana tuki kallon da kawai ke ta miro din gaba a ransa ce. a ƙarshe yau na samu abin da na dade ina nema ko da suka iso gida Muhammad na falo da gudu ya rungume mamansa sannan Hibba ta fara kallon Nila da Wasim sun ce ke cewa Nila wannan shine Muhammad yaran mu wani ajiye zuciya Nila ta yi lalle aiki na gabanta har yaro ne da suka kamar Muhammad kina sun dade da yin auren sun ta kira Hibba da tunda suka shigo gidan ta shige kicin ta basu ta raka nila aikin ta yi wanka sannan ta haɗo wa sim wani abu ta ce to nila ta miƙe suka haura sama hibba ta aje mata akwatinta sannan ta fito ta bata guri ta yi wanka ta kinsa bayan nila ta yi wanka ta saka a abaya ta dunkule gashinta bata ɗaura ɗan kwali ba ta sako ƙasa kusa da yadda da suke hira da sintiya ta zauna yana ce masa zai je kama hotel sintiya ta ce za ta yi fushi idan ya haka ya da yanzu cewa zai dawo ya kai shi masauki Macaroni da stew, French salad da pepper chicken da white jollof couscous ya ji vegetable da fresh drink da abarba da kwakwa da lemu Duka hibba ta haɗa masa tana jerawa. Wasu duk sai na kanta. Sinti ta kula da shi, murmushi ta ce, "Ƙanwar mun ce, tana da hankali sosai." Kallon ta nila ta yi, sannan ta juya, ta gaida daga zuwa ta tafi da imanin yayinta. Bayan hibba ta gama shirya abinci, ta haura ta je ta yi wanka. Dogon riga a tamfa kawai ta saka, ta shafa lotion, ba komai a fuskarta ta ɗaura ɗankwali. kananan yan kunnen mai miyar nugun jawad ne a kunnen ta shafa humura tana zaune shiru suna falo jawad ya dawo tun da ya shigo nila ke bin sa da kallo sun ta je ta rungume shi da kes ta ruwa hannunsa suka su, ta ce masa kalli bakin mu musaba suka yi da hannu shi da wasim sannan nila ta gaishe shi a takaice ya amsa suka wuce sun na ce min suna zuwa bayan jawad ya yi wanka ya saka bakar riga folo mai dan karamin hannu da jeans yana son ganin ta amma suna tare da sindiya ta ce mun kawo shi za mu kai shi masauki ya ce ki bari mu yi sallah mu ci abinci tukunna ta ce to ta riƙo hannunsa suka fito ita ma ta fito nata ɗakin suka haɗu sun da kai ta yi za ta koma dakin sun ta ce hibba amsawa ta yi a hankali ta ƙara so sanda zuwa ta ce masa a hankali amsawa yana kallanta ta ce ki sauko muna ƙasa ki ba ki gajiya da zama a ɗaki dan ɗago kan tai suka haɗa idanu ta sun da kanta Sun ta ce mu je kin ji ta ce to suka wuce ta bayan su Gida da wasu na kujerar dama yayin da sintiya da jiwa da ke kujerar hagu hibba na can gefen su sintiya muhammad na balkoni da glazi tab ɗinsa duk ana ta hira sai dai wasu da duk hankalinsa na kan hibba kuma da ke shi ma tsakanin yahudawa aka haife shi ya girma kamar su yake san babu kunya domin ku kallon hibba yake sosai yana tantance kamanninta da halittarta wanda duk gurin sun fahimci haka George sun da ita kanwarsa wanda George nan da nan ya ji ya tsane shi tsana mai tsanani Mikiwa ya ce zai je ya alwala ya haura sama Nila na cikin fashin sallah wasu ya ce sai ya isa masauki zai yi wanka ya hada ita ko sun dama mu bayi take ba don haka suka cigaba da hirar su Hibba ta miƙe ta ce ita ma za ta yi sallah tunda ta miƙe yake binta da kallo har ta haura sama sai dai ba ɗakin da ta shiga ba da sintiya ta shiga ina zaune kuje da ɗakin shiga ta turo kofar ta dawo ta zauna cinyarsa hannunta ta zaka yi wuyansa ta ɗan kwantar da kanta a wuyansa kusa minti biyar a hankali ta ce an kira sallah ta miƙe shi ma miƙewa ya shiga bayi ya alwala ya fito ya buɗe kofar suka fito tare ya wuce ta shiga ɗakin ta bayan ya dawo garba suka koma dani gaba ɗaya ana cin abinci amma wasu kamar hibba zai cinye shi kam domin ko abincin ya kasa ci sai kallon Cynthia ya ce amma gobe za mu zaga garin nan ko Cynthia ta ce haka ne wa kanwata alƙawari har da za ku koma muna yawo kallon Hibba da kanta ke sunkuye ya ce ni ina jin ma ba tare za mu koma ba Nila ta ce kamar yaya ya ce eh na ga dalilin da zan ƙara kwanaki yana magana yana kallon Hibba ba kunya sun ko a jikinsa Nila da Cynthia ma juyawa suka yi suna kallon ta jawa tun ɗazi yake jurewa a yanzu ya kai iyaka don haka ajiye cokali ne ya miƙe. Sinti ta ce, ka ka gama ne?" ya ce eh in kuka a ake kira ni mu je ta ce to ya haura sama ji yake kamar yayi ihu wanda irin masifa kowa matarsa shin babu wata alama da za su gane ita din matar wani ce bayan sun gama cin abincin nila ta yi hibba suka kwashe kayan sintiya ta haura ta kira jawad ya sako suka fita shi da sintiya da nila da wasim hibba na gida sintiya da jawad a gaba wasim da nila a baya har suka iso binin suka shiga akwai komai sintiya da nila suka shiga suna ƙara kintsa masa dakin yayin da jawad ya kira ismail ya ce ya sako yana ƙasa Zaune cikin mota Ismail ya same shi, ya ce mutumi na ya haka. jari ce ka shigo sanyi ba zan iya tsayawa a waje ba. Bayan sun gaisa da yake tambayar sa ya komai, jari ce Ismail na kasa samun kwanciyar hankali. Ismail ya ce me kuma ya faru? jari ce hibba. Ismail ya ce me ya same ta? jari ya ce mata ta ce amma kowa na santa na rasa wannan masifa. Kallon sa Ismail ya ce kar manta kai ne kasancewa matar ka ce su ban sani ba. karamin yarinya ce babu wanda zai ganta ya taɓa tunanin tana da aure ko da a Najeriya bari a nan in dai ba an faɗa wa mutum ba ya ci gaba abin da kawai za ka yi ka ci gaba da kokarin kyautata mata kaga laki zuciyar ta gaba daya yadda babu wanda zai iya rusa maka gininka kai ka san da maza suke nan ko mata aure suka sosai sun san da suka suka mallake ta so ka kwantar da hankalinka na san dole ka shiga damuwa amma kai namiji ne ka zama jarumi ka iya fuskanta kowane irin yaƙi ne idan ya same ka ajiya zuciya jawadi ya ce haka ne na gode sosai suna gudun sintiya da nila suka ƙara so suka gaisa da ismail ya fito sintiya ta shiga da ta yi da motar bayan sun dawo da nila a falo suka buje suna kallo jawadi ya haura sama tuni hiba ta yi wa muhammad wanka ya yi sallah suka yi karatu ya kwanta ta wuce ɗakinta kaya za ta canza zuwa na bacci tana ta ƙoƙarin buɗe zip ta ji ƙanshin lakos juya ta ya kulle ƙufa ya ƙaraso ya juya ta ya buɗe mata zip ɗin rigar ta zame ƙasa shafa bayanta yake a hankali ya juya ta ƙirjinta da ke cike a breziya yake kallo hannunsa yake yana shafawa rufe idanuwan ta ta yi sai ya gama shafe ta saransa tukunai ya riko ta suka zauna a gefen gado ya ce bebi